kawo yanzu babu cikakken bayani akan yawan mutanen da suka jikata ko kuma aka kashe to amma wasu rahotanni sun ce tun a daren ranar talata ne aka ta jin karar fashe-fashen abubuwa a yankin. Wuraren da nan da su da safe da aka fito jama'a suna gudu sojoji sun zo sai nan sun zo da mota da yawa suka wuce mutane na gudu. To daga baya mutane na gudu muka duba muna tsammani ainihin sojojin gwamnati ne a sai kuma sojojin wayan nan ne sun zo da motoci suna gudu. Wuce mararraba daga nan a tsawon da suke tsaye suna waya irin yadda suke communication da sharan jama'a sai aka kashe mutane ɗaya a wajen shigan gari ɗaya kuma can kan kwanan gidan mai na wajen madagali oil nan. To sai kuma daga nan mutane ba su tsaya sun iya sun saurari me yake da akwai ba sai an shiga guje-guje gaba daya daga nan suka wuce sun wuce ba ma gaba daya sojoji kuma suna gaban su har sun zo mun yi tseren sarrafe da su har zuwa kwanan hildi sannan muka kauce muka yi daji su kuma suka wuce daga garke da haka ne muka abun nan daga baya kuma sun zo har kusan mararraba suka sake komawa to wani hali da suke ciki a wani wannan yankuna a wannan yankunan mutane suna ruɗe kowa da ka sani wasu sun yi askira mutane sun yi wasu sun yi mayo bane wasu sun yi gefen askira ana fita daji da har zuwa yanzu da nake gaya maka mutane suna daji ba guda ɗaya mutum da zai taimaka to sai dai kuma bayan kama garin na uba inda ma aka ce sun kafa tuta wasu rahotanni kuma sun ce yan kungiyar ta boko haram sun fado shi marraba mubi, amma wasu mazauna garin sun ce a yanzu haka ma jama'a na ta gudu daga garin kana jiya yadda mubi yanzu daga tun da safe yanzu mubi ma daga tun da zuwa yanzu me ke faruwa a mubin yanzu ah, Ka ji kana ji? Eh ina ji, na ji kamar harbi. Kenan abun da yake faruwa kenan jin gari duka ta barikin sojan nan. To me sojojin suke suna atisayin ne? A gari yana wasa ka sai atisayin kana ji harbe harbe duk gari ya rude. Eh, yanzu dai harbe harbe don har da abun fashewa za ka ji to yanzu yanzu muna kan dutse ne fa mu mu bar gari muna kan dutse yanzu yanzu ga mutane da kafa da ina ina kowa ga barin gari yake haka nan kuma wasu mazauna garin ne da ke makwabtaka da mobi na ma cewa mutane da dama suna ta gudu cike ko har jami'an tsaro wallahi mutane ne suna guduwa wallahi motoci ne ko ta ina sai ka ce abuja kana ce ai wallahi ga sojoji za ka ga sojoji a cikin ko a cikin abu da trailer gaba da suna wucewa suna bi hanyar filan nan. kenan. Eh suna fitowa daga mufi. Me ke faruwa? wai Boko Haram sun zo da yanzu suna wuce sun ba. Kawai yanzu dai tsaro ba ce komai ba yayin da gwamnan jihar Adamawa Barisa Balajan Gilari ta bakin kakakinsa Mr. Pepe Elisha ya buƙaci al'umman jihar da su kwantar da hankulansu. Abu ne wanda dole ne zai daga wa mutane hankali sosai kwarai da gaske amma idan har za a bi yadda za a sha hankalin dole ne mutane su nasu kuma su bi duk shawaran da jami'an tsaro da ke wurin suka bayar domin a kawo abin a kawo karshen wannan faruwa duk abin da jami'an tsaro na gwamnati suke a wurin duk abin da suka faɗa ma jama'a to a yi la'akari da shi kuma abin da jami'an tsaro suna kokari su ga an kawo karshen wannan abin fata dai shine Allah ka karshen wannan matsala ta imin ga masu tada kir bayan Ibrahim Abdulazizu, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.